ban san yadda zan yi kabli ba ban san yadda zan yi badi ba ban san yadda dan kabli ba suna tambaya a gwada kullum aka gwada shi ka game shin yana cewa na manta bin na rikitar da ni to insha Allah yau na yi ganga yadda zan yi wa mutane bayani ka gane yadda ake kabli ko badi shi ita sallah mun gwada maka farillun sallah muka ce farillun sallah in ka bar wani abu daga cikinta kamar niya karanta fatiha ruku'i tasowa daga ruku'i sujada tasowa daga sujada zama yi tayya wayannan mun yi magana sallama duka mun yi magana kansu to amma shi wannan in ka bar shi dole ka rusa wannan raka'a ka gina wani matsayinta dole ka rusa wannan raka'a ka gina wani matsayin sujadan kabli ko sujadan bali ba zai gyara maka wannan sallah ba shi farilla dole ka rusa wannan raka aka gina wani matsayinta to amma wan muna kiran shi sujudu sahwi an ce sujudu sahwi shine sujada na rafkannuwa mutum ya manta ya kara ko ya rage wani ba cikin sallah ko yana shakka me zai yi na farko na ce an naqsu an naqsu shine mutum ya rage wani abu cikin sallah kana sallan eh, karatu eh, sallah suran da ke bayan fatiha hai eh, ya sunan shinga ne suran da da karanta bayan karatun fatiha cikin rakoyi biyun farkon sunna ne sayuwa kuma a yi wannan sunna guda sunna kenan kaga biyu kenan da ce guda abu guda kawai ka bari cikin sunnoni wannan babu laifi amma ka bar sunna biyu karatun suran da sayawa ka karanta guda biyu kenan to me za ka yi kabilar salami gabanin ka yi sallama ka rage wani abu duk wanda yake ya rage wani abu cikin sallah zai sujada gabanin sallama shine before salam kabli kenan ana kiran shi kabli in ka rage wani abu cikin sallah za ka yi kabli in ka rage wani abu cikin sallah za ka yi kabli me yasa muka ce za ka yi kabli sabida hadisi da aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam war rana ne shi da sahabbai na sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a biyu a zafar ne sai ya raka'a biyu da ya raka'a biyu sai ya zauna ya sallame da ya raka'a biyu sai ya zauna ya sallame sai sahabbai suka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai sallan mun nan bai cika ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya komo da ya komo sai ya cika sallah guda biyun nan a ya rage sallar ne fudu ne sai ya yi biyu ya rage da suka ce bai cika ba manzo Allah ya koma ya cika musu raka biyun nan sai me zai faru wantazaran nasu taslima mutane na jira manzo Allah ya sallama sai mai kabbara sai ya kabbara huwa jalis yana zaune sai ya fadi yayi sujada guda biyu fasajaja sajdataini qabla sai ya yi sujada guda biyu kabla an yi yusallim gabanin ya yi sallama don ya rage wani abu cikin sallah saboda shi duk wanda yake ya rage wani abu cikin sallah ka rage wani abu cikin sallah cikin sunnoni ka rage wani abu cikin sunnoni za ka yi sujadan kabli ne in kin rage wani abu cikin sallah misali kin rage eh, um, fadin ki sami Allahu liman hamida baki fadi ba da tasowa daga da ake taso gabanin ka je sujada ai tasowan kuma sunna ne kuma baki ce sami Allahu liman hamida guda biyu kenan kaga wannan ya baki guda biyu sai ki menene sujadan kabli gabanin sallam so shi duk wanda yake ya rage wani abu cikin sunnonin da muka fadi nan ya yi sujada gabanin sallama wanda kuma yake ya kara az-ziyadatu karawa ba'da salami zai yi ne afta ya yi sallama in kin kara wani abu zaki sujada ne bayan sallama sabida hadisi da aka samu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Imam Muslim daga Abdullahi dan Mas'ud shine 5572 eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallar zuhura yayi sallan zuhur ne sai raka biyar da ya raka biyu faqila lahu sai aka ce wa manzon Allah shin yanzu an kara sallar ne ya zama biyar manzo Allah ya ce menene shi suka ce ai manzo Allah kai eh, azafar na raka biyar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya komo bayan ya komo fasaje da sajidatai sai sujada guda biyu so shi wannan ke ba mu duk wanda yake ya kara wani abu cikin sallah sai ya yi mai sujadan badi duk wanda yake ya kara wani abu cikin sallah zai sujadan badi nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raka biyu ya sallame da sahabbai suka zo suka fadi masa ka rage sai manzo Allah ya komo ya cika sallan sai sujadan kabli gabanin sallama nan da ya azafar raka'a biyar suka ce aka kara sai ya komo sai ya sujada guda biyu kaga ya baka me ba'adi kenan so shi kai da ka rage kabli kai da ka kara ba'adi nan a shaku. kwankwanto mutum kana shakka shakka kuma yana kasuwa kashi biyu kana shakka me za ka yi bina alal duk wanda yake yana shakka sallan da na yi raka biyu na yi ko uku raka daya na ko biyu raka fudu ne ko uku to ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa abinda zaka yi ne wa idan dayan ku yayi iza sa ahdukum fi salati idan dayan ku yayi kannuwa yana bai sani ba yana shakka falam yadri bai sani ba shin raka da ko biyu ko a uku ne ko fudu manzo Allah ya ce menene falyabni ala wahidin in yana yi kaman daya ne ko biyu to ya gina kan daya ne in yana masa biyu ne ko uku ya yi biyu in yana masa uku ne ko fudu ya yi shi uku ya gina shi in ya maka daya ko biyu ka yi shi daya in ya maka biyu ne ko uku ka yi shi biyu in ya maka uku ne ko fudu ka yi shi uku bayan ka kare manzo Allah ya ce wal yasjud sajdatayni qabla salami in yayi haka sai sujadan qabli so shi in kana shakka ko kina shakka shin raka dai ne ko biyu uku ne ko fudu to ki mai da shi dai ne ko biyu ki mai da shi daya biyu ne ko uku ki mai da shi biyu uku ne ko fudu ki mai da shi fudu eh, uku bayan kin cika sallan ki kin yi sai ki sujadan kabli sai ki sujadan kabli to nan mutum ne na sallah shi Allah ya yi shi kamar mai kwankwanto ne kullum ya yi sallah sai na mai kamar na yi rukuyi ko ban rukuyi ba na yi sujada ko ban yi sujada ba kullum haka yake masa to in ka kasance kai haka yake maka rayuwanka za ka yi sujada ne tun lokacin da ka kare sallah sai ka yi sujadan badi in ka kare sallah sai ka yi sujadan badi kaga kai badi ya kama ka kenan sabida hadisi da aka samu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Abdullahi dan Mas'ud Imam al-Bukhari ya rawaito 401 ya zai isa shakka hadukum fi salati idan dayanku yanku yayi kwankwanto a cikin sallan shi falyataharras alaihi falyutimma alayhi summa liyaslim summa yazul sajdatayn sai ya cika sallansa baya kare sai yayi sallama in yayi sallama sai sujjada guda biyu kullum kana shakka cikin sallah in kai sallah sai na maka kaman kin karanta fatiha ko baki karanta ba kin karanta sura ko baki karanta kin rukuyi ba ko baki ruku kullun ki haka yake miki cikin sallan ki yanda zake ki cika sallan ki in kin kare shi ki sujadan badi ina fatan mun fahimci na farko sujudi sahwi sujadan rafkanuwa sujadan mantuwa cikin sallah kabli da badiya kake ka gane duk lokacin da yake ka rage wani abu a cikin sallah ba farilla ba cikin sunnoni ka rage wani abu daga ciki za ka yi sujjadan kabili ne me yasa sabida manzo Allah a lokacin da yake yayi raka'a biyu cikin sallan azafar maimakon fudu aka fadi masa sai ya komo ya cika sallan sahabbai na jiran ya sallama ba bi sallama ba sai ya fadi yayi sujjadan kabili nan kuma an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh, duk wanda yake ya kara zai yi sujjadan badi ne in ka kara wani abu cikin sallah sai kai sujjadan badi nan manzo Allah da ya yi sallan azafar raka'a biyar aka ce ka kara sai ya komo ya yi sujadan badi wani ya baka cewa duk wanda yake ya kara cikin sallah zai yi badi ne nan duk wanda yake yana shakka ji manzon Allah wai duk kana shakka cikin sallah sai na maka kaman biyu kai ko uku to ka mai da shi biyu yana maka daya ne ko biyu ka mai da shi daya uku ne ko fudu ka mai da shi uku bayan ka kare sallan ka sai kai sujadan kabli nan ne yana maka kana sallah sai maka kaman na kara na yi kaza ban yi kaza ba kai haka yake maka to manzo Allah ka cika sallan ka bayan ka kare sai kai sujadan badi bayan kin kare sai ki sujadan badi wanga ita ce to ina fatan don Allah don annaba jama'a wayanda suka samu video ga su kuma su share duk musulmi da yake samun mushkila kan wayan ga sujudu sawi ina fatan wan ya zo musu sauki ya gane yadda zai sallansa in wani tangarda ya zo ya iya ya gyara insha Allah Allah sa mu cikin ladan manzo Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi ba ka zamto mumini ba ce ka so ma dan uwanka abinda kake so ma kanka tunda kake so kai ka gyara sallan ka yaya za ka yi kana fama to yau ka samu wanga kai ma ka share duk wani whatsapp group ku share wujin mutane su gane yadda za su yi sallan su insha Allah Allah sa mu dace baki da mu da ku duka baki da Allah sa mu cikin ladan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh